فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kan godiya ta tabbatar da Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba daren alhamis ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da 22 ga watan afrilu shekara ta 2000 da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke da 39 yakubu avenue daura daga ladima road gwari nijiyar kaduna wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadus salihin min kalami sayyidil mursalin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi a shafii al-qurashi wanda aka haife shi shekara ta 631 ya rasu 676 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na ɗari biyu da goma za mu tashi a sabon babi babi na arba'in da uku malam ya ce babu ikrami ahli baiti rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa bayani fadlihim babin da zai karantar da mu إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كرم إيالين جدا منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم وبيان فضلهم دكما بيان فللا إيالين جدا منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم to iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai ma'abuta ilimi kama daga malaman tafsiri da kuma malaman hadisi da kuma malaman fikihu da kuma malaman tauhidi sun ce iyalan gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sun rabu kashi guda biyu akwai bisifa amma akwai bisifa khasa akwai gamammin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine danginsa na jini da kuma matansa da kuma ‘ya'yansa da jikokinsa wannan bisifa amma kenan kowa da kowa ya shiga to danginsa ai akwai waɗanda suke musulmai ne akwai kuma waɗanda ba musulmai ba duk lokacin da aka zo ana magana ta shari'a to ana maganar waɗanda suke musulmai ne saboda karrama su da girmama su ibada ne doka ne daga Allah kuma cin mutuncinsu da zarafinsu da taɓa matsayinsu shi kuma cin zarafin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan aka taba su an taba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in aka karrama su an karrama manzan Allah kaga da matansa da ƴaƴansa da jikokinsa da iyalan gidansa danginsa duka sun shiga bi sifa amma amma bi sifa khasa in aka ce keɓantaccen iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Shi ne danginsa na jini da 'ya'yansa da jikokinsa wannan da sifa khassa kenan to shi da malam yace wannan yana magana da sifa amma wa bi sifa khassa iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wajibi ne a karrama su wa'anda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su matsayinsu kaga a gidan hamza kaga suna ciki gidan abbas kaga suna ciki sa'annan gidan ali bin abi talib suna ciki akila yana gidan abbas ne ali bin abi talib shi ma yana gidan abbas ne sa'annan ja'far shi ma yana gidan abbas ne shi ja'far da aqilu da ali bin abi talib duk suna cikin gidan abu talib shi kuma abbas abdullahi dan abbas yana cikin wannan gidan sannan ga hamza shi ma yana daga cikin iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wanda shari'a ta ba da doka a girmama su a karrama su wa'ancan kuma wa'anda ba su karɓi addinin musulunci ba su ma iyalan gidan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai dai ba su ba ne wanda doka ya ce dole ka fito da darajarsu saboda sun mutu a kafirai kaga wa'ancan ka so su saboda san Allah Za ka kare mutuncin saboda kare mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa'ancan kuma da suka mutu a kafirci kaga su ba a maganansu saboda sun mutu suna kafirai sannan ka fito da falalan gidan manzan Allah ne wa bayani fadlihim bayanin falalarsu kaga Hamza duk da babba ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dan uwa ne na manzan Allah a wajen shayarwa dan uwa ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen shayarwa saboda suwaibatul aslamiyya ta shayar da Hamza kuma ta shayar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga duk da babbansa ne kuma ya zama ne ɗan uwansa na ne na jini kaga alaƙar na da ƙarfi kuma ka fito da darajarsu da matsayinsu kuma baya halatta kaga an ci mutuncinsu ko an ci zarafinsu ka kyare saboda doka ne na Allah kuma doka ne na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam haka iyalan gidan manzan Allah matansa ranka ɗinsu suna cikin alil bait wato iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan kaga an taba iyalan gidan manzan Allah to wajibi ne ka kare saboda Allah ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusih annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya fi dacewa a kare kimarsa da darajarsa da mutuncinsa fiye da mumine akan karan kansu kai yanzu an taba mutuncin ka ai ba sai inda karfin ka ya kare ko to mutuncin manzon Allah shi ya fi dacewa ka kare fiye da mutuncin karan kanka sai Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhum matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam iyaye ne gare mu duk wani mumini matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam uwa ce gare sa to kaga wacce aka ce uwa ce gare ka za ka so kaga an ci mutuncinta yadda za ka yi fada a kan mahaifiyarka an ci mutuncinta to matan manzan Allah shi ya fi dacewa ka kare mutuncinsu fiye da babu da ta haife ka in ji Allah subhanahu wa ta'ala malan nawawi imamun nawawi a shafi'i Allah ya ji kansa da rahama al'adarsa idan ya kulla bari sai ya kawo aya da ke ƙarfafa wannan babin ke kulla sai ce kala allahu ta'ala allah maɗaukaki ya ce innama yuridu allahu li yuzhiba an kubin riksa alal zaiki wa yutashira kun tashira tun wasu kunna ma yutula fi buyuti kunna min ayatin lahi wal hikma wannan aya ya fara ne da waƙarna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujar jahiliyyatil ula Allah ce matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku zauna a gidajenku ku zama full housewife ku zauna a gidajenku wala tabarrajna kada ku dinga fita tabarrujal jahiliyatil ula irin fitan da jahilan farko suka yi na tsirara menene jahilan farko suka yi shine hadisin abdullahi dan abbasin wanda imamu muslim ya rawaito sa shine mata a jahiliya sukan fito su zagaye ɗakin ka'aba tambar wasu su yi zigidir dalili shine wai rigan da aka saba wa Allah da shi ba a zagaye ɗakin Ka'aba sai aka samu ƙabila daga cikin ƙabilun ƙuraishawa su ne kaɗai suke da hurumin sa'adda rigunan da in ka zo ɗawafi sai ka tuɗe naka ka sa wannan rigar sai ka yi dawafi wai rigan da ka saba wa Allah ba za ka yi dawafi da shi ba idan aka zo aka tadda duk rigunan sun kare ba rigar da za ka sa ka yi dawafi to mata da dare sai su yi tumfur sai su tuka rigansu su ajiye a gefe tunda wannan rigan ya kare sai su shiga ɗakin ka'aba suna dawafi suna waka al ma yabdu ba'dahu aw kullahu to jama'a yau jikina zai bayyana ko wani sashi sai suka ce wa ma bada minhu fala uhilluhu amma ba abin da ya bayyana na jikina ban halatta wa wani ya kalla ba kaji kuma iskanci ta tube kuma ta ce kan wani ya kalla shine sai Allah ya saukar da aya a cikin suratul a'raf sai ya ce wa idza ba'alu fahishatan qalu wajanna alaiha aba'ana wallahu amarna biha Allah ce in suka aikata alfasha sai su ce na alaiha aba'ana ai sun tadda kaka da kakanni haka aka taso ake yi saboda haka me laifinmu ba su ma tsaya aka ba da sun tsaya aka to da sauki sai suka ce wallahu amarna biha wai Allah ne yace su haka ajin da suke wa Allah kage sai Allah ce kul ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah la ya'muru bil fahsha lallai Allah baya taba umurtan bayinsa da aikata alfasha ataquluna ala Allah ma la ta'lamun yanzu za ku dinga faɗin abin da ku sani ba akan Allah kaga sun yi kage sun jingina wa Allah sun yi za'ida sun yi ƙarya sun ce Allah ne ya ce a dinga yawo timbur maza kuma da rana suke yi su mata idan sun yi sai su ɗauki auduga wa yadda alnal kutna fi furujihim sai su sa auduga su toshe gabansu wai kada a kalla sai suna wannan wakar shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya su kuma maza da rana suke yi in ba riga sai mutum ya yi bigidir sai dinga ɗawafi idan sun gama sai su zo su ɗauki kayansu sai su sa to shi ne sai Allah ce wala tabarrajna kada ku fita tabarrujal jahiliyyatil ula irin wannan tabarrujin da maguzawan farko suka yi kafin zuwa musulunci sai Allah ce wa aqimna salata ku tsaida sallah wa atina zakata kuma ku bada zakka wa ati'na Allah wa rasula kuma ku yi wa Allah da manzansa biyayya sai Allah ce innama yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa lallai Allah yana so ya gusar muku da kazanta na aikin maguzawan farko kanku yi shi kuma kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ta ba wannan doka ahlal baiti ya ku iyalan gidan manzon Allah kaga anan Allah da kansa ne ya kira su me ahlal baiti ko matan wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa yutahhirakum tathira kuma ya tsarkake ku tsarkakewa su kuwa 'yan shi'a matan manzan Allah ba sa cikin ƙidayen alul baiti a wurinsu bal su matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su suna matsi ne musu ne suna kafirtar da su kuma suna ce musu mazinata ne musamman na na aishatu radiyallahu ta'ala alha suna kafa hujja da wannan ayar cewa ai ta saba wa dokar Allah saboda mawqil jamal suna kafa hujja da wannan ayar sai su ce ai saboda haka ita wato matar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam fitinan nace ta saba dokar Allah kuma daman ita daman ba musulma ba ce su hukuncinsu a wurinta a su hukuncinta a wurinsu suna ɗaukanta mazanaciya haka suka ɗauke ta to shi sa malaman musulunci suke magana cewa wannan ayar ta shigar da matar manzan Allah saboda ai mawkifin da Allah ya yi magana da su yake magana kenan Allah da kansa ya kira su alal amma su ɗan shi'a ba su yadda matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna daga cikin alal ba saboda haka musamman nana Aisha da nana Hafsa suna daga cikin waɗanda suke makuranki kai ko musulunci za ka yi ka fada cikin hannun ɗan shi'a sai an sa ka wajen kalman shahada kai yadda cewa na na aishatu yar wuta ce in ba ka ba musulunci ka bai cika ba a wurin kin shi'a ana ganewa saboda haka su ba su yadda ma matan manzan Allah ba ne suna kiransu manafukai kuma suna kiranta manzanaciya وقال تعالى الله مدوكي يتي ومن يعظم شعائر الله fa innaha min taqwal duk wanda yake girmama dokoki na Allah fa ha to lallai girmama dokokin Allah tana daga cikin alama taqwal qulub zuciyarka akwai takawa waye yace matan manzon Allah alil baiti ne Allah ko to wanda ya yadda da wannan akwai takawa a zuciyarsa wanda bai yadda da haka ba kaga kenan ne babu takawa a zuciyarsa saboda su ba su yadda da matan manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam sahabban ma ba su yadda da su ba don su a wurinsu kafirai suke kallon su mutane hudu kawai suka yadda da shi Ali bin Abi Talib da Miqdad bin Aswad da Salmanu Faris da Abu Zarr al wa'annan su ne musulmai duk sauran karna suke kallon su kuma duk wanda bai yadda da cewa su arna ba ne to shi ma arne ne a wurinsu saboda haka wannan ita ce aƙidarsu kuma ita ce bautan da suke yi wa Allah ana ganewa to kaga a wannan gaba imamun nawawi ya zo da wannan ayar saboda ya karfafa ayar da ya kawo gabaninta tunda Allah ya kira matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alal baiti in baka yadda cewa su alal baiti ba ya nuna ne zuciyarka babu takawa a ciki sa'annan kuma baka budu baka girmama dokar Allah ba saboda Allah da kansa ya kira su kai kuma ka ce su ba haka ba kaga wannan aqidan shi akida to tunda Allah ya kira su iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ka girmama su shi sa ali bin abi talib lokacin da aka yi wannan da ya gana na shatu akan raƙuminta wanda ya soke raƙumin raƙumin ya faɗi ta faɗo ya ce subhanallah matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauko wani raƙumi ya ɗaura ta aka yace ta koma to kaga saboda me dokarwa Allah subhanahu wata'ala akan girmamawa matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalilin haka ne ma sayyidina Umar ya ajiye musu albashi yana ba su dirhami dubu biyu duk wata wanda yake daidai da wajen miliyan saba'in da ɗan kai duk wata yake ba su amma in an ba na na a ranar da aka ba ta, sai kakan cewa barira ki tuna min in muna azumi ranar litinin in an kawo ki tuna min in ajiye abin da za mu yi buɗe baki da shi kafin rana ta faɗi ta gama rabarwa in an zo buɗe baki ta ce kawo mana abin buɗe baki sai ta ce ya kare babu ya ce to sai mu yakuri sai wani ya zo ina ce ki tuna min saboda alkhairi tana manta da mai kanta radiyallahu ta'ala anha saboda alkhairin taimako da take yi da dukiyar da ake bata har takan manta da kanta a hakan kuma lokacin da babanta ya rasu ta yi kuka amma lokacin da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu Allah ya karɓi ransa aka soke shi ta yi kuka sama da kukan da ta yi a mutuwar mahaifinta a ce menene hikimar da ya sa kika irin wannan kukan ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wata ƙofa da ta toshe wa al'ummansa fitina kuma wannan kofar ba kowa bane sai na Umar shi sa da aka soke shi tana ta kuka tana cewa kusiral bab kusiral bab an karya kofan an karya kofan an karya kofar tun daga lokacin har yau al'umma manzo Allah bala'i take fuskanta saboda manzo Allah ce shine kofar da ya toshe wa al'umman sa fitana aka tambayi manzo Allah karya kofar za a yi ko ko bude ta kuma wanda ya tambaye shi Umar din ne sai manzo Allah ce karya ta za a yi sai sai na umar ya ce to in dai kuwa karya ta za a yi babu ranar fita daga wannan kofar daga wannan fitanar tun an karya ta kaga abin da ya karye ai ba da taba haduwa dai ba ko sai na umar ya faɗa haka har aka tambayi husaifa wai shin sayyidina umar ya san wane ne kofar yace eh mana ya san shi ne kamar yanda kafin gari ya waye akwai dare yace ce haka ya san cewa shine kofar aka zo da lokacin ya tura ɗansa abdullahi ɗan umar ɗan khabab ya ce lokacin da abu lu'ulu ajil majusi ya soke shi ya kullaci saidina umar a zuciya me ya kullatarsa ya ce adalcin sayidina umar ya karaɗe kowa amma ban da shi ne dalili ya kawo korafin ubangidansa ne muhiratu bin shu'ba ya taura mai kudin da zai dinga kawo masa kowace rana shi kuma makeri ne sai sai ya kawo karan mai gidansa a wurin na Umar sai na Umar ya tambaye shi nawa ya sa ka dinga kawo masa kullum sai faɗi adadin kudin na Umar ya ce sai na ce mai to ai me sana'a ka sai ce ni makeri ne sai ce in dai kai makeri ne wannan kudin da ubangidanka ya ce ka dinga kawo ba yawa zaka iya yace ce kai hakuri ya ce a zuciyata ina nufin ina haɗu da mubira ta bin shuba in ce mai ka rage masa ba na so in buɗe masa ƙofar ya ji ana zaluntarsa saboda manzo Allah ya ce laisa min inna man khabbaba imra'atan ala zawjiha aw 'abdan ala sayyidihi baya cikin mabiyana duk mutumin da ya ziga mata ta daina ganin kimar mijinta gane wannan karatun a matsayinka na uba ko da mijin yarka Allah ya jarabce ta da miji mara kirki to ba za ka ce mijin ki dinnan bai da kirki ba sai dai ka ce mata ki hakuri da mijin da Allah ya baki jarabawa ce amma in ka magana da ya sa ta daina ganin ƙimarsa manzo Allah ce ba ni ba kai ba ni ba kai kaga ɗaya kenan na biyu kaga wannan hadisin iyayenmu suka rike a da duk yadda mata za ta kawo korafin mijinta ba za a taba buke mata kofa a aibanta mijinta a gabanta ba haka ne sai dai a mata fada a nuna mata kurakuranta sannan a ce ta tafi shi idan ya zo sai a mai fada a nuna mai kurakuransa ne, amma mu yanzu ka haifi mala'ika in ta zo ta ce ma yaka mijinta kaza kaza ne yake yi mutumin na zai iya yi mutumin banza ne kaga daga nan ka buɗe mata ƙofar daina ganin mijinta da kima kuma wannan shine wanda manzo Allah ya hana yi sai ce aw abdan ala sayyidihi ko kuma bawa akan shugaba ubangidansa ya daina ganin ubangidansa kake kima to kage yanzu aka ce kai ogan ka din na ai mutumin banza ne ya zai ji kaga zai daina ganin shi da kwarjinin cewa shi shugabansa ne to manzo Allah ce ba a yin haka duk yanda ko da ka san mutumin banzan ne kada ka faɗi a gaban yaron gidansa da yaron da yake mai aiki to sai da umar ya ce to dalilin wannan ne ya sa na ƙi masa magana na ce mai ya je ya haƙuri ina da nufin in ta haɗu da ubangidansa mugira tu shi shuba an ce to ka ɗan rage wa wannan bawanka kuɗi da ka sa mai yana kawo maka kullum shi kuma abu lu'ulu ajiyar majusi sai ya da na umar a zuciya wato ni sai na kashe na umar wata rana sai da na umar yana da zurfin ƙwaƙwalwa. yana da kaifin basira da hangen nesa yana zaune sai yake cewa sai ake ce mai ai wannan bawan shine abu majusi ya iya yin ya iya yin a ya iya yin abinda ake yin gurasa da shi shine injin din da ake yin gurasa da shi aka ce mai haka sai ce ka iya ya ce min e eh, ƙararre ne ni a wajen sai na ce mai sai na umar ya ce sai ya ce to kamun nima in gani mana sai ya ce zan maka injin ɗin da ake yin Shi ne wannan ɗan ish ɗin da suke ci wanda laraba ba su taɓa ganin irinsa ba sai na umar na jin haka sai ce kun san me yake nufi da wannan sai suka ce a sai ce yana nufin yana so ya kashe ni wannan maganar abin da ke zuciyarsa kenan ya ce zan maka abin da laraba ba su taɓa ganin irinsa ba kenan laraba ba su taɓa ganin irin kisan da aka yi wa sayin na umar ba abin da yake nufi kenan sai sayin na umar ya ce kun san me yake nufi da wannan maganar sai suka ce a'a sai sayin na umar ce yana so ya kashe ni ne suka ce kashe ka kuwa sai ce eh yana so ya kashe ni ne waye zai kashe ka ya ce to za ku gani ya zo sallan asubahi yana karanta suratu yusuf wannan kafirin ya lallako ya caka wa sayidina umar wuka kuma sai da ya sa ma wukan guba ta yadda dirrin ba zai sha ba ya malala mata guba ya soka mai a marasa suka guda tara sayidina umar ya jawo abuzar ya ƙarasa sallah da ya gama aka ba shi nono ya ce a ba shi nono ya sha ana ba shi nono na sha sai yake gangarowa ta marasa yana fitowa likitan ya zo ya duba shi sai ce ya amiral mominin da wuya ka kai labari sai na umar ce ni na gode wa Allah da ya sa wanda ya kashe ni bai taɓa yi wa Allah sujjada ba sai ya ce abdullahi ɗan umar zo ka je wajen na na aishatu ka gaya mata umar ɗan khattab yana neman izini idan na mutu abin ni kusa da abokaina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na abakar in ta amince ku zo ku ɗauke ni in na mutu ku kai ni in ba ta amince ba ku kai ni inda ake binne kowa a binne na asab shi ne abdullahi ɗan umar ɗan khattab sai ya niƙe ya tafi gidan nana aishatu don ya gaya mata yana shiga sai ya da nana aishatu tana kuka saboda ta samu labarin abin da aka yi wa sayyidina umar sai ya ce babana ya turo ni in gaya miki cewa yana neman izini in kin lamince masa abin ne shi kusa da abokansa in ya rasu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzansa da kuma abocinsa sai na baka in baki amince ba yace je abin ne shi a baki a inda ake binne kowa sai na nashi ce na ajiye wa kaina ne wurin in na mutu abin ne amma da sai da na Umar ne ba zai iya hana shi ba saboda haka ka gaya mai cewa na amince idan ya mutu a zo abin ne shi ɗaki na abdullahi ɗan umar sai ya tashi sai ya koma yana komawa sai ya tadda babansa sai da na umar sai ce ina maka bishara sai ya ce na na shatu ta yadda ko ba ta yadda ba sai ya ce ta yadda abin ne ka kusa da abokanka sai na bakar da manzanka sallallahu alaihi wasallam sai sai na wani mm, kin ila ta ji kunya na ne ya kasa faɗi haka idan kun ɗauki gawa na bayan na mutu ku yi gaggawa shigar da ni ɗakinta ku tsaya a ƙofar ɗakinta ku ce mata gawan sayidina umar yana neman izini abin da shi a kusa da abokansa in ta amince ku sai ku shigar da ni ba ta amince ba ku mai da ni sai abin ne na a wajen da ake binne kowa a lokacin sai ya ce to wa'annan wa'anda manzo Allah ya yarda da su daga cikin asharatul mubashirin akwai mutane biyar akwai sayyidina Uthman a ciki akwai sayyidina Aliyu a ciki akwai Sa'd ibn Abi Waqqas da Zubairu bin Awwam ya zaɓi wajen mutane guda biyar ya ce a cikinsu da abdurrahman bin aufe ya ce ku zaɓi ɗaya a cikinku ya zama jagora ya ce idan na ayyana wanda zai zama khalifa a bayana ina da fiyayyen wanda zan yi koyi da shi yana nufin wa sai da na abubakar saboda kagar kafin ya mutu ya cewa umar ya zama in ya mutu shi ne zai zama khalifa bayansa ya ce tun da na ji babana ya faɗa haka na san ba zai ayyana wani ba sai ce in kuma ban ayyana wanda zai zama khalifa a bayana ba shi ma ina da fiyayyen wanda na yi koyi da shi shi ne wa sayidina ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne malaman tauhidi suke cewa to a nan da kansa sayidina umar ya tabbatar da sayidina bakar ya fi shi daraja shi sa ya ce ina da wanda ya fi ni alkhairi da zan yi koyi da shi shi ne sayidina bakar sai ya ce to kai abdullahi dan umar ba ruwanka ina iya naka ido sai gubar ta motsa wa sayyidina umar zafin gubar bala'in raɗaɗin gubar tana kama shi sayyidina umar ya riƙe cikinsa sai ya ɗauki kumatinsa da fuskansa kawai sai ya caka a ƙasa ya gurza ya gurza saboda zafin da yake ji ɗansa abdullahi ɗan umar sai fashe da kuka ya ce ya abata la tumarrik waje haka bitturab ba ba kacce juya fuskanka a ƙasa mana sai ce wailun li umar illam yaghfir lahu rabba yace buni ya tabbata ga umar in Allah bai yafe masa ba yace kyale ni in murgina fuska na a ƙasa ƙila in Allah ya ga fuskan umar a ƙasa yana tumurmushe fuskansa a ƙasa ya tausaya wa na umar ya gafarta masa haka sai na umar ya gaya wa ɗan can kawai ana nan da ciwon ya motsa da raɗaɗin guba ya ƙara motsawa kawai sai sai na umar ya faɗi su ma yana sumewa aka taɓa sai da na umar bai farka ba aka watsa mai ruwa bai farka ba abin ƙarshe sai abdullahi ɗan abbas ya ce la ya fi umar hatta ya sami al'azan allahu akbar ya ce wallahi sai da na umar ba zai farka ba sai ya ji kiran sallah ya ce an zinu ku kira sallah ana cewa Allahu akbar Allahu akbar sai sai na umar ya farka an zuba mai ruwa ba ya suma amma ya tashi ba amma ana kiran sallah da sai na Umar ya ji kiran sallah saboda zuciyarsa tana rataye da hakan kawai sai ya farka ya ce a tsallon na mutane sun yi sallah sai da ya haka sau uku sai da na umar radiyallahu ta'ala anhu da ya rasu ya cika da kalman shahada aka taho da gawansa yadda ya ce wa ɗansa haka suka yi a ɗakin na na ishatu gawan sayidina umar yana neman izini kilalince masa a zo abin ne shi kusa da ke ba kusa da abokansa na na tana kuka ta ce a shigo da shi aka shigo da shi aka sa manzan Allah shi ne da farko inda kafar ta kare nan kan na Abakar yake shi kuma na abubakar inda kafar ta kare nan kan na umar yake haka suke su uku wannan na nan wannan na nan wannan na nan ana gama yin haka aka binne shi kafin nan na na aishatu idan tana ɗaki in za ta kwaɗe riganta ɗakinta in ta tana sai ta ce in nama huwa zauji wa abi fi hurfati babana ne da mijina a na amma tun daga ranar da aka kawo sai da na'umar ta zo za ta kwaɓe riganta sai ta tuna sai ta ce rajulun inda indara. wannan baƙo ne a ɗakina ta kasa cire wannan kayanta ko tufafinta ta cire shi a jikinta saboda ne saboda an kawo gawan da na'umar wacce take jin kunyan gawa ta kasa kwaɗe kayanta a ɗakinta har ta mutu ba ta ƙara kwaɗe kayanta ba har ta mutu kuma ta zaranta da mutuwar da na'umar kusan shekara arba'in haka ba bata dinga rayuwa a cikin ɗakin nan amma wai wani ya ce wai wannan bayar Allah wai ta yi zina sai an mata hukunci wannan shine ne aqidan shi'a kan matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga anan ai ba su girmama dokokin Allah akan iyalan gidan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam tunda har suna kiranta da suna ne mazanaciya suna kiranta da suna ne suna kiranta da zuna azalima maciya amana kaza da kaza to kaga wannan ai ba su girmama ba ana fahimtar wannan to bai tsaya a kan na na aishatu ba hatta mariyatul kibtiya radiyallahu anha sai da suka zarge ta da zina saboda haka shi sa ibrahim wanda mariyatul kibtiya ta haifa baya cikin kategori din ƴaƴan manzon Allah a wurin ƴan shi'a ba sa kidaya shi cikin saboda ne suna ce wai ɗan zina ne kaga yanzu an ci mutuncin manzala ne ko ko an girmama shi kafi an ci mutuncin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin Jabir dan Abdullahi wanda Imam Muslim ya rawaito inda mariyatul qibtiyya asalinta ta ce wanda mukaukis sarkin Misra na Iskandariya ya ba Hafiz bin Abi a lokacin da manzon Allah ya turo shi ya tallata mai musulunci da ya zo har yake tambayan Hafiz yaya yaƙi yake gudana tsakanin ƙuraishawa da kuma sahabban manzan Allah sai hatim ya ce mai na bainana tijalun yaƙi tsakaninmu da su ɗan zamba ne mu mu samu nasara wani lokaci su samu nasara a kanmu sai muƙaukis ya ce wa hatim a lahi yughlab a ce annabin Allah ne to ta yaya annabin Allah za a samu galaba a kansa a wajen yaƙi kaga yana so ya sa mai tantama a kan Allah ba manzo ba ne ko to hatim da yake akwai ilimi sai ya kalle shi sai ya ce a waladullahi yuslam to yanzu kan Allah za a tsire shi shi kirista ne sai ce to yanzu ya za yi uba ya kyale ɗansa in wancan annabi ne kana fesa guba a kan cewa da ya sa Allah zai bar annabinsa a samu nasara to ya sa Allah zai bari a kashe ɗansa haka ne ko? wani ya fi ƙarfi ai ka ga ɗace nan ko? ai ya fi kusa ya akan kan wancan ɗan sako ne shine sai ce an ta hakimun jita min inji hakim kai kana da wayo ka zo daga wajen mai wayo to daga cikin kyaututtuka sai ya bashi kaswa wannan raƙumin na manzala da ake kira kaswa ya bashi sannan da mariyatul qibtiyya mariyatul qibtiyya yace to gashi nan ka kai wa manzan Allah a matsayin kyauta ga shi a tunaninsa kaman firabi ya bada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kalli abin da ya kawo sai ya ce khabithun asara mulkahu ala al fala baqa li mulki sai ce mutumin banza ya fifita shugabancinsa akan musulunci shugabancinsa kuwa ba zai wanzu ba ba zai wanzu ba to shine abinda ya faru da shi qariyatul qibtiyya wani mutumi cikin sahabbai shi ma ba kibse ne ɗan misra ne a cikin garin madina yakan zo wurin ta kasan ka ga ɗan garinku za ka ga kamar ɗan uwanka ka gani kamar yadda ake ko in ka ga abin nan ɗinka yanzu ba ka gane kaunarka da ɗan uwanka ɗan najeriya sai in ka bar najeriya duk inda ka ga ɗan najeriya sai ka ga kamar ka ga ɗan uwanka na jini haka ne to shi ma sai ya ce sai yake zuwa wurinta ya gaishe ta da yake zuwa wurinta ya gaishe ta sai suka fara ya maɗiɗi a garin madina abdullahi bin ubay bin salul sai fara cewa ai zuwan nan da yake yi wurin ta zina ma yake yi da ita kaji inda ita aka samu nata ba na nashi ta an zarge ta ba Allah ya wanke ta ayoyi a cikin suratul nur ba to ita ma wannan sai suke cewa ai zuwa da mutumin nan yake yi wurin ta ai zina ma yake yi da ita har labarin ya zo kunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin akwai fiqhu mai yawa wanda malamai suke cewa akwai raddi ga sufaye wanda suke da'awar cewa ai manzan Allah ya san gaibi sai manzan Allah cewa Ali bin Abi Talib ya je kashe wannan mutum ba manzan Allah ya san cewa ba zina yake yi da ita ba zai ce ai haka kawai sai ya ce a je a kashe mutumin Ali bin Abi Talib sai ya tafi ya zaro takobinsa a cikin gidan takobin ya doso kan mutumin da mutumin ya ga an doso kansa sai ya ruga yana gudu yana gudu sai ya tuntuɓe ya faɗi yana faɗi ali bin abi talib sai ya zo ya ɗiga takobin sama zai soka mai to mutumin yana ta haka da kafa ne nema da za ka kashe ni fan kashafat tuhu zanin da ya sa sai ta kwaranye fa idza huwa majbubun sai ali bin abi talib ya ga kai mutumin nan gaban sa ma a shafe yake bai da azzakari kwata-kwata gabansa silk a shafe yake ba komai a wurin sai ya daga komin ya ƙi soka mai kaga yanzu Allah ya wanke shi ko wanda yi da azzakari to ina maganin zina sai ya koma sai je gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan mutumin fa ake ta ya din cewa ai yana zina da mariyatul qibtiya bai da azzakari yace majbub mutum ne wanda gabansa a liƙe yake ba komai a gabansa to kaga ina magana shi haka Allah ya halice shi to ina magana a ce yayi zina kaga ba wannan magana ina maganan shawa kaga ai ba magana shawa a wurin ko to kaga Allah sai ya kubutar da mariyatul qibtiyya daga wannan sai shi a sun rike wannan maganar suna yama idi da shi cewa shi Ibrahim ɗan zina ne wai ɗan wannan mutumin ki ba ɗan manzan Allah ba. Kuna ganewa? To kaga wannan shi ma ai cutarwa ne ga iyalan gidan wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun jingina musu abu wanda yake cutarwa ne ga iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa malam sai ya tike babin da wannan ayar cewa wa man yu'azzim sha'air Allah duk wanda ya girmama dokoki na Allah fa innaha min taqwal qulub bin dokokin Allah alama ce ta zuciyar wannan mutumin akai taqwa duk wanda ya yarda da wancan bayanan na ɗan shi'a da suke fesawa na guba a cikin al'umma ya nuna bayi da takawa kuma bai karrama iyalan gidan manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya kira su ahlal baiti su ne iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka imamu zujaj kamar yadda imamu al-qurtubi ya ambata a cikin tafsirinsa jami'ul ahkam الجامع وكما جامع لأحكام القرآن أتكلم لتابن wannan gaba a ƙarƙashin wannan aya a cikin suratul ahzab na inma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahlal aiki wa yutahhirakum tatheera yake cewa nisa'un nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana nufin matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan aya su Allah ke nufi saboda haka su ma alil baiti ne saboda yanayin lokaci za mu tafaita kan wannan shimfiɗa na ayoyin nan idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah sai mu tashi a kan hadisin farko a wannan babi in akwai tambaya za mu amsa kafin ladan ya kira sallah in kuma babu za mu tafaita cikin karatun da muka yi abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya tara fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sa ya tausasa zakatan su ya sanya musu kaunan mu da begen mu da tausayin mu ya sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu Allah muke roƙo ya kame hannayensu kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokansa ba ya Allah muna roƙonka wa'annan fitintunan da muke fuskanta a cikin wannan yanki namu na arewa Allah muna roƙonka ka yaye mana shi wa'anda suke kunnu fitinan nan Allah ka fi mu sanin su kai mana maganin su ya Allah kai mana maganin su ya Allah ka toshe dukkan kofofin fitintunan da ke kunnowa arewa kai duk wa'anda suke kokarin wato hargitsa al'umman arewa da kuma wannan ƙasa ya Allah ka fi mu sanin su kai mana maganinsu. ya Allah ka saukar musu da bala'in da ba za su saba manta da kawukansu ba ya Allah ka ka jefa musu cutar lamisasa ya Allah ka kare mutanen arewa da mutanen Najeriya daga sharrinsu waɗanda aka kashe su a cikin ƴan uwanmu musulmi a garin Jos ya Allah muna roƙonka ka karɓi shahadarsu wanda kuma suka ji rauni ya Allah muna roƙonka ka ba su lafiya da su da iyalansu da zuriyarsu ga baki daya akwai dr jabir wanda yar uwarsa Allah ya mata rasuwa ranar asabar da ya wuce muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mata ya sa aljanna ya zama makoma a gare ta jinyar da ta yi Allah ya sa ya zama kabbara a gare ta ababen da ta bari na iyalai Allah muke roƙo ya musu albarka su kuma 'yan uwa da miji Allah ya ba su ladan haƙurin wannan jarabawa ya musanya ma shi mijin mafi alkhairi gare ta ita kuma ya sa aljannan firdausi ta zama makoma a gare ta mu kuma kada ya fitar da mu bayan tafiyarta ya shiryar da mu hanya madaidaiciya wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya yi albarka ga dukiyarsa ya yi albarka ga zurriyarsa ya Allah muna roƙon ka yadda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwacan kwacin wanda ko da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙon ka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira kowa a cikin mu yana wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah ka fi mu sani ka sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa ga baki daya akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri Allah ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri ya Allah muna roƙonka wa'anda ka jarabce su a cikin mu da ƴaƴa kangararru maza ko mata ya Allah ka shirye musu da su ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bakanta musu rai a baya ko kuma ka azurta mu da ƴaƴa nagartattu wanda za su zama fitilu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu daudawain yanki alan mu da shi mu taimakawa addinin mu mu taimakawa ƴan uwanmu, mu taimakawa makwabtan mu mu taimakawa abokanmu na arziki mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu barbadan iko ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk